a jiya da marace ne da ya wasu da ake san cewa mayakan boko haram ne da kai hari kan garin gaidam da ke jihar yobe a cewar arewa maso gabacin najeriya sai da al'umman garin gaidam din suka ce maharam ba sha da dadi a wajen jami'an tsaro ba ganin yadda aka fitattake su yayin da wasu ma suka arce da arsashin bindiga a jikin su wasu mazauna garin gaidam din suka ce wannan hari na maracin jiyan kusan shine karo na takwas cikin watanni goma sha uku da waɗannan mahara ke yunkurin kaiwa al'umman garin gaidam ɗin amma duk harin da suke kaiwon ba sa cin nasara mazauna wannan gari na gaidam dai suka ce tun da maricin jiya ne da misalin karfe biyar suka dinga jin karin harbe-harbe yayin da al'amura suka tsaya cikin yadda jama'a suka shige gidajensu amma har kusan sha biyun dare ana jin karin harbe-harbe bayanai daga garin gaidam ɗin na nuni da cewa sai dai mayakan sun tafi da wasu jami'an kwastam su uku sai dai babu wani karin haske daga wajen hukumomin kwastam ɗin amma mai gana da yawun jami'an 'yan sandan jihar yobin abdulkarim dungus ya tabbatar mini da alkuwar lamarin duk da cewa ya ce bai ji daga bangaren kwastam din ba amma bisa rahotanni da suka samu daga wajen jami'an su sun shaida masu hakan. fara haram suka shigo sun ɗauki garin bazata ba kamar yadda a baya sai an ji labarin su cewa an gan su a bayan gari mutanen gari suke haka wannan karon kawai wuta ne aka ji aka fara buɗewa sojoji ma suka fito aka yi dan arsabu haka wanda ya kai ga har ma jirgi ya zo ya mara to bayan nan dai sun dan iya fasa shaguna ɗaya biyu wanda har yanzu ba mu samu tantantaccen shaguna nawa aka aka fasa ba eh. kuma sai kuma ripoto da muke da su cewa akwai custom officers guda uku eh. da aka tafi da su eh. to shi ma dai har yanzu ba mu samu dai bayanin daga bakin custom din a kan cewa amma kamar ripoto da muka samu daga mutanen cikin gari eh. sun nuna cewa custom officers ne a bakin ofisin su aka bebe su a akwai mutanen gari da aka taba a gaskiya har yanzu ba mu samu wani ripoto na wani ya ji rauni ko mm. an tafi da wani mutumin gari ba kuma ba a yi irin kone-konen da suka saba ba eh ba su yi kone-kone ba ah. Don ma ina ga sojoji ba su ba su ma daman yin wannan kone kone ba na kuma tuntuɓi wasu daga cikin mazauna garin gaidam ɗin game da alkuwan wannan lamari ga abin da suke cewa ko sojoji ne Ok. da karfin bindiga karfi da eh. motocin yaki a ɗari suka eh. kamar suna gudu kamar za su mutu wasu ma suna da yawan su sun ji ciwon suna ta kuka yan kauye suna faɗa wasu su ma sun burza su san gurin da suke ba. bisa ga yanayin da ya zo ya faru a garin hmm. gaskiya ba wanda aka ji wa ciwo mu dai bamu gani ba haka kuma ta'adi ma a gari kone kone ko wani waye ba wanda ba abin da aka hmm. sai shagon waya shagon masu sai da waya guda uku su an fasa ana tunanin ko za a samu kaya ne a ɗauka eh. ba a samu komai a kai ba sojoji a nan kuma suka yi kokari suka samu suka kore su a garin eh. sun sa sun dauki kwastan guda uku. wasu daga cikin mazauna garin gaidam kenan ke bayyana wani hari da aka yi musu jiya da marce wanda kuma ke nuna rashin nasara daga wajen maharan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya